Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu mu Assalamu alaikum Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. A kan ci gaba da amfani da tsohuwar Naira ɗari biyu kamar yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya faɗa a cikin jawabin da ya ma 'yan ƙasa a jiya Alhamis. Ko yaya masu ruwa da tsaki suka ji da wannan labari? Shin hakan zai taimaka wajen rage raɗaɗin rashin kuɗin da jama'a ke fama da shi? Kuma umarnin wa za a bi? Na shugaban ƙasa ko na kotun ƙoli da ta ce a ci gaba da amfani da tsofaffin kuɗin naira dubu ɗaya da ɗari biyar da kuma ɗari biyu har zuwa lokacin da za ta saurari ƙarar da ke gabanta? Ku biyo mu ku ji bayanai daban-daban kuma da yake yau Juma'a muna tahe da kunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau. A cikin jawabin shi na jiya Alhamis inda ya yi ma 'yan ƙasa bayanin halin da Najeriya ke ciki. Shugaba Muhammadu Buhari ya tausaya ma jama'a kan wahalar da suke ciki har ma ya ba da haƙuri. Sannan kuma ya amince a ci gaba da yin amfani da tsohuwar takardar Naira ɗari ga ma matashiya. Domin mu sauƙaƙa wa al'ummar ƙasar nan samun kuɗaɗen kashewa, na amince CBN ya saki tsaffin takardar Naira ɗari biyu a ci gaba da amfani da su. A bari jama'a su rika amfani da ita a matsayin halittacciyar kuɗin Najeriya tare da sabbin Naira ɗari biyu, Naira ɗari biyar da Naira dubu ɗaya na tsawon kwanaki sittin daga goma ga watan Fabrairu zuwa goma ga watan Afrilu. Sai a daina amfani da tsoffin takardar Naira ɗari biyu a koma sabbin kaɗai. Muhammad Awul Suleiman kenan da fassarar kaɗan daga cikin jawabin shugaba Muhammadu Buhari. Ko yaya 'yan kasuwa suka ji da wannan labari? Da farko sunana Abubakar Sadiq Sale daga nan dutsen Alhaji Market. So a gaskiya mu a matsayinmu na 'yan kasuwa gaskiya ba mu ji daɗin wannan al'amari da aka ce an bar ɗari biyu kaɗai ya ringa circulating tsakanin mutane ba. To a gaskiya dai mu 'yan kasuwa ne wanda muna zuwa mu je mu sayo kaya da kuma sauran abubuwa. So a gaskiya mu ɗari biyu babu abin da za ta yi mana gurin sayo kaya da kuma mu'amalar mu na yau da gobe. A tsokaci na a gaskiya ni a nawa ra'ayin gani nake yi da an yi fisin ɗin date an ce yau an daina amsan su baki ɗaya ko kuma a ce a sama mana daga kan 200 zuwa zuwa 500 so mu a ganin mu zai fi mana gaskiya a matsayin mu na 'yan kasuwa so a gaskiya wannan 200 da aka ce na tuntuɓi mutane da yawa da dama abin gaskiya bai yiwu ba so mutane da yawa suna tsokacin akan gaskiya wannan 200 da aka ce za a ci gaba da amsa bai yi ba saboda matsayin eh, 'yan kasuwa wanda mu'amalan su ne yau da kullun na manyan kuɗi da dai sauransu abinci za ka saya ba za ka ce za ka ɗauki ɗari biyu kuma wani eh, makamancin haka ce za ka yi musu ba so a gaskiya mu ba mu yi farin cikin haka ba amma dai abin da shugaban ƙasa ya yi shugaba ne a wurinmu so ba za mu bijirewa wannan zance da ya yi ba a ƙara mana koda ɗari biyar biyar ne wanda zai kasance za mu iya ɗan siyo kaya za mu iya juyawa mu'amalar mu na yau da kullum ba zai zo ya gaza ba. Su kuma masu harkar POS wa me nasu ra'ayi akan wannan batu? Da farko dai suna na Abdulhamid Muhammad ina sana'ar POS. Wannan abu ne da zai rage matsalolin da ke ƙasa da mutane suka shiga. amma yaya kake gani wurin ku harkokin sana'a ku tunda a yanzu babu kudaden da yawa a hannun mutane kuma wasu ma suna raɗaɗin cewa babu ma takaddun naira ɗari da yawa. eh yanke ai ita cbn ta ba da umarnin cewa a bankuna saki sahihin ɗari biyun da aka rage a bankuna to idan aka sake su abin zai rage wahalan mu kuma ba sana'ar mu ba kawai kusan duka sana'a an taɓa gaba gaskiya musamman mata mu to amma yin hakan kuma yanzu zai sauƙaƙa muku harkokin sana'a ku kenan me zai dan sauƙaƙa kuma zai dan ƙara tsawalawa saboda tsahin da muke da suna na ɗari biyar da dubu ɗayan kuma za su ɓace gaba ɗaya sabbin kuma ba su wadata ba sai dai idan sun wadata abin zai ƙara dawa kamar to amma yake amma ba kamar da ba eh to amma yanzu bayyana da naira ɗari biyan zai dan sauƙaƙa kenan Me eh, zai dan sauƙaƙa mutanen gari kuma fa masu ma'amala da masu POS da 'yan kasuwa ko me su kuma za su ce? na dai akan barin tsohon bugu na naira ɗari biyu shine idan kun lura dai mutane da ke ƙasa talakawa da dama kuɗin da aka fi amfani da shi wajen saya da sayarwa shine wannan ɗari biyu to shi yasa aka ba da wannan daman a yi ta amfani da wannan tsohuwar da sabuwar bugu har zuwa wannan lokaci na gani dai an tausaya ma jama'a ne dai shi yasa aka kawo wannan sauyin in ba haka ba ana wahala kuɗin ba sa samuwa ka je banki za ka yi ta wahala ka jima a layi masu pos kamun ka samu wannan kuɗin nan sai naira ake yi to kun ga wannan abun bai yi ba dole a tausaya ma jama'a ina ganin a ra'ayina shi yasa aka dawo da wannan bugun tsohuwar ɗari biyu a ci gaba da amfani da shi saboda a samu dai ana ta saye da sayarwa ana ta cinikayya ana ta jujjuyawa dai. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3. da Badegi Radio a Mina jihar Niger a kan mita 90.1 da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. To kahin mu kai ga bayanan masana ga kunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau Juma'a daga bakin editan jaridar Salihu Makera. To babban labarin mu na wannan mako mai kanun yadda canjin kuɗi da malamal al'amura a Najeriya ya taɓo halayen da ake ciki ne na durkushewar kasuwanci da tagayyar 'yan Najeriya da kuma tsoron da ake na zaɓe ma zai iya fuskantar matsala saboda rashin bawa hukumar INEC kuɗi. Sannan akwai labarin da ke cewa za a tabbatar da zaman lafiya a lokacin kamfe da kuma zaɓe. Sai tuna baya da muka da tsohon shugaban cocin katolika na abuja cardinal onaika game da tarihin rayuwarsa a filinmu inda ya ce ba ni na zaɓi zama limamin coci mai gwagwarmaya ba ya faɗi yadda don ya tura sakatarensa har garin kabba domin karfafa masa gwiwa game da makarantar da ya samu a Legas sai kuma ya ce baya fatar ya kai shekara ɗari a duniya. Sai karancin naira ya sa wasu ƙauyuka sun fara cinikin furfure wato ba ni gishiri in ba manda. Da kuma zargin da gwamnan jihar Kaduna ya cewa wasu mukarban bahari na yi masa zagon ƙasa da kuma na Boston da ya hambarin coci da bindiga kirar AK-47 a Abuja. Sai filimin na shaɗe mun tattauna da 'yar auta wato sabiyar gidan Badamasi. idan muka lai kasashen waje kuma saudiya ce za ta tura wata mace ta farko zuwa sararin samaniya sai kuma adadin mutanen da suka rasu a girgizar kasar syria da turkiya sai kuma shari'an tawayen da aka fara waɗanda suka kai shugaban chadi idris debi a bangaren al'ajabi kuma wata ce ta sayi gidan da mahaifiyar ta yi aikatawar shekara uku. yayin da wani mijin ke neman naira miliyan goma daga amaryarsa da ta watsa masa ruwan sanyi a wasanni kuma mun duba wasu manyan wasannin da za a yi ne a wannan shekara wajen guda goma sha biyu an gaida salihu makera editan jaridar aminiya da watan kowannen ku zai garza ya nemi tashi jarida ta aminiya Idan muka koma kan maganar ci gaba da amfani da tsohon Naira ɗari biyu, Malam Kasimu Garba Kurhi masani a wannan hada-hadar kuɗi na ganin matakin zai rage raɗaɗin rashin kuɗin da jama'a ke ciki. Kamar yadda shugaban ƙasa ya bayani cewa an ba da dama a saki wato kuɗi takarda ta naira ɗari biyu daga nan har zuwa goma ga watan april wannan yana da kyau kuma na fata bankuna yanzu waɗanda suke rike da waɗannan sahihin kuɗi za su kan mutane aƙalla a samu abin da mutane za su ma'amala shi don kuɗi kuɗi ne sun samu ne a samu babban eh, takarda amma ko karama aka samu ta wadatar kuma ina ganin wannan zai taimaka ga samun sauƙi ga su kansu bankuna ga kuma jama'a kuma insha Allah da amfani da wannan kamar yadda ya dace tabbas wannan zai rage radadin da mutane ke domin babban bala'in da yake da mutane babu kuɗin nan in kuma ma an ba da kuɗin nan bankuna dai suna nuna ba su da shi to tunda ko ba su da shi ba za su ce ba su da tsohon eh, naira ɗari biyu ba to tsohon naira ɗari biyu da ita ko da ita aka saki za ta ɗan ba da sarari kuma za a samu mutane su ci gaba da ma'amala da shi fiye da a ce babu wannan babu wancan so gaskiya za a ɗan samu dama ba wai yadda mutane ke so ba amma dai gaskiya zai kawo sauƙin radadi kuma al'amura za su tafi fiye da da insha Allah. Sai dai kuma wani masanin tattalin arziki ya nuna cewa matakin da shugaban kasar ya ɗauka ya ci karo da umarnin da kotun koli ta bada. Wani Abdulsalam Muhammad Kani malami ne ni a kwalejin ilimi ta Sa'ada Cirimi sashen da ake koyar da tsimi da tanaji kuma ni ne babban darakta na cibiya da take kiraye-kiraye kan a sarrafa kuɗaɗen gwamnati da ci gaban al'umma. To, kawai abin da zan ce a gurguje na dai farko wannan ba da umarnin cewa a ci gaba da amfani da nera ɗari biyu, to abu ne na a yaba wa fadar shugaban ƙasa abu ne da zai taimaka musamman in kika ɗauki Najeriya fiye da kaso saba'in zuwa kaso tamanin namu. ƙanana ne da matsakaitan sana'o'i wanda suka fi tasrifi da ƙananan kuɗaɗe wanda ya haɗa da naira hamsin naira ɗari naira ɗari biyu da makamantansu dama ita naira ɗari biyu da ƙasa da haka an tanaje su ne ba don manya-manyan attajirai ko manya-manyan 'yan siyasa ba kawai sai dai mm. muna ta faɗa inda giza yake yin saƙar. wannan maganar da shugaban ƙasa yau ya saba wa umarnin ita kotun koli ita kotun koli ta ce 'yan najeriya mu je mu ci gaba da amfani da tsohuwar ɗari biyu da tsohuwar ɗari biyar da tsohuwar dubu ɗaya har sai sanda ta gama sauraron ƙara da aka kai gabanta wanda zaman za a yi shi ne ashirin da biyu ga wannan watan mai kamawa. Da abin da kundin tsarin mulkin Najeriya ya faɗa hukuncin kotu ko ba ta ƙoli ba ce ba, gaba yake ya yi supersedin ɗin duk wani hukunci da duk wani umarni na kowane ɗan adam a cikin ƙasa, walau shugaban ƙasa, walau gwamna. Kuma kake manta dokar da ta samar da babban bankin ƙasa sashe na ashirin biyar cikin baka abin da ya faɗa shine duk wanda aka ɗauki legal tanda ma'ana kuɗin da aka halatta a yi tasrifi da shi wajen cinikayya a ƙasa in aka baka ka ƙi karba to idan aka kai ka gaban alkali za a ci tararka dubu hamsin ko a ɗaure ka wata shida saboda kawai abin da nake cewa dawo da ɗari biyun abin ayaba ne saboda ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa amma cewa duk ɗari biyar da dubu ɗaya sai dai ya mayar cbn to wannan abin sunansa contempt na kotu ka yi wa kotu katsalandan ka yi raini ga umarnin kotu kuma kotu da ba don shugaban ƙasa yana da rigar kariya ta immunity ba kakki mamaki a yau ɗin nan da kotun koli ta ba da umarni ga shugaban 'yan sandan Najeriya cewa wanda ya waccan maganar a kirawo mana shi ya zo ya bayani shin baka san mun ba da umarnin cewa da ɗari biyu da ɗari biyar da dubu ɗaya ba they are still legal tanda a cikin ƙasa ba kuma ni mm. abin da nake faɗa hajiya a takaice kamata ya yi gwamnati tun wannan matsalar ba laifin mu 'yan Najeriya ba ne mun yi biyayya babu network transfer da matsaloli iri-iri na ɗauka yau shugaban ƙasar najeriya sai ce mun yi biyayya ga umarnin kotu Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awul Suleiman da Bilkisu Ahmed da kuma editan Musagir Kano Sale. da ma duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.